بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da saduwa a wannan yammaci na talata sha tara ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyu bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na hudu ga watan biyu sha biyu shekara ta dubu biyu da ɗaya miladiya jiya mun tsaya karshen suratul jin yau kuma za mu tashi farkon suratul muzammil suratul muzammil sura ce wadda take makkiya kuma ita ce sura ta 73 tana kunshe da ayoyi 20 cik muna roƙon Allah ya taimake mu wajen fassara ayoyin ta daidai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قل الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا bayan bismillah ubangiji yace ya ayyuhal muzammil ya kai wanda yake lulluba da mayafi kumin laila tashi ka tsaya cikin dare don ibada illa kalilan sai ɗan kaɗan zaka rage cikin dare nisfahu ka tsaya wa rabinsa a winkus minhu kalila ko ka rage kaɗan wato daga rabi ɗin abinda bai kai rabi ba kenan au da alaihi ko kuma ka ƙara akan rabin dare ɗin wato zama biyu bisa uku wa rattil alqur'ana tartila kuma ka rinka karanta alqur'ani a jere matukar jerantawa ka rinka jera kalmominsa da furta sa yadda ya dace to anan kira ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ayyuhal muzammil ma'ana wanda yake lulluba da mayafi wadansu malaman tafsirin suka ce al wanda yake dauke da nauyi na isar da wahayi zuwa ga mutane ai al wanda yake dauke da nauyi mai wahala na isar da wahayi zuwa ga mutane da wa'azantar da su da fitar da su daga cikin duhu na bata zuwa ga haske na shirya wanda wannan nauyi ne mai zaman kansa da aka ce kumin laila kamar an ce tsaya wa dare kenan gaba daya amma za ka ce illa qalila sai ka dan zaka rage wato kenan idan aka ce ka tsaya wa dare sai ka dan za ka rage abin nufi kenan zai sallaci adadin da zai sallata cikin dare ya fi wanda zai rage yawa kaga kenan zai yi sallah kamar biyu bisa ukun dare kenan sai kuma aka ce nisfahu wanda badal ne na lafazin laifi. ko kuma ka tsaya wa rabinsa awin qus Kusmin hukalila ko kuma abinda bai kai rabi ba ka dan rage kaɗan daga abinda bai kai rabi ba au guda alaihi ko kuma ka kara akan rabi alaihi din wato labiri na koma zuwa ga annis kenan wato anan gurin sai zanto an baiwa manzon Allah zabi guda nawa kenan guda uku kenan ko hudu na farko nisfahu kaga rabin da rike a yin kusminu kalila ko ka rage kaɗan abinda bai kai rabi ba kamar ɗaya bisa uku kenan kaga bai kai rabi ba a yanzu da alaihi ko ka ƙara akan rabi an fahimta ko idan an ƙara akan rabi kar ka manta an ce kuma dai kumin layla illa qalilan in an kara ta rubu ba za a sallaci dare gaba ɗaya ba zai zama nawa kenan kamar biyu bisa uku wato sai zanto an bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zaɓin cewa ya tsaya ma dare ya sallaci rabi rabi yayi bacci ko ya sallaci ɗaya bisa uku ya bar biyu bisa uku ya barci ko ya sallaci biyu bisa uku ya bar ɗaya bisa uku ya barci yana fata an fahimta a daidai lokacin da ake wannan magana babu agogo da mutum zai kididdige a wanni don saboda haka sai dai gado kawai kwatance kwatance sahabbai suke yi don tantance yanzu mun yi rabin dare yanzu mun yi ɗaya bisa uku ko yanzu mun yi biyu bisa uku dare ina fata an fahimta to wato wannan tana ɗaya daga cikin ayoyin da suke maganar qiyamul layli kamar kuma faɗin Allah ta'ala wa minal ta hajjar bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda lalle a cikin dare ka tashi ka yi sallah a wani bangare na cikin dare nafilatan laka kari a kanka wato a kan kamsu salawat wanda kai da sauran al'umma wajibi ne akan ku to kai an ƙara ma wani wajibi shine qiyamul layli da haka lafazin nafila a can ba wai yana nufin nafila abinda ba wajibi ba yana nufin dadin wajibci doriya akan abin da yake kan ɗaiɗaikun musulmi domin abin da yake kan ɗaiɗaikun musulmi shine kamsa salawatun fi kulli yawmin wa amma manzon Allah bayan salloli guda biyar na yini da yayi tarayya da sauran musulmi wajen wajibci to kuma an keɓance shi da sallar dare shi kaɗai sallallahu alaihi wasallam ko da ke har al'umma a farkon musulunci kiyamul layl wajibi ne daga baya ne aka sassauta wa al'umma ya zo mustahabi shi ko manzo Allah ya zanto wajibi na akan sa to a cikin sallar dare babban abin da ake so ita ce doguwar tsayuwa sama da adadin rakawoyi don haka a cikin dukkan sallar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya taɓa yi da daddare bai taba yin sama da raka'a goma sha ɗaya ba kamar yadda hadisin Aisha ya nuna a wata riwaya raka'a goma sha uku ba cin karo da juna tsakanin hadisin da yace raka'a sha daya da wanda yace sa'u domin hadisin da yace raka'a sha daya ya kalli tsantsar abinda manzon Allah ke sallata cikin sallar dare wanda yace raka'a sha uku, waɗansu suka ce ta kirga ne da raka'a biyu na nafila bayan sallar isha'i idan an hada da waɗancan sha uku sha ɗaya na dare kaga sun zama sha nawa sha uku waɗansu malaman suka ce a'a idan manzon Allah zai kiyamul lail raka'a sha ɗaya yana yin raka'a guda biyu kafifata ne waɗanda suke baya dogon karatu a cikin su sai su zanto kamar su ne mabudin kiyamul layli idan yayi su to sai kuma ya kawo wannan raka'a sha daya kaga idan ka tashi kirge in ka kirga da wannan mabudin ya zama raka'a sha nawa sha uku kenan in baka kirga da su ba ya raka'a za ta sha daya waɗansu kuma suka ce a'a yadda aka suka zama sha uku shi ne ta kirga ne da ta ta fajr da manzan Allah ke tunda su ma wani yake ne na dare don akwai hadisin da ita ta ce yana raka goma sha uku wani hadisin da ya zo na Abdullahi na Abbas sai ya ce ya tashi ya yi raka biyu ya yi biyu ya yi biyu ya yi biyu yi biyu nawa kenan goma sannan sai ya ɗaya. ya ce to da ya ɗayan nan ta wuturi sannan kuma shi kenan sai ya tashi ya zauna sai ya zira aka kira sallah ana kiran sallah kuma sai ya tashi ya yi biyu da ya biyu kuma sai ya kishin gida yana zira a ce masa zo a je tayar da sallah a masallaci to kaga a nan wurin wannan biyun da ya bayan an kiran sallah ta zama kenan rakata na fajr to da haka dai zance mafi inganci dangane da qiyamul layli kuma adadi mafi dacewa da ya kamata musulmi ya takaito akan sa shine raka'a goma sha daya ko mu raka raka'a goma sha uku ko da mazhabin imam malik sun zabi a goma sha uku ita ce afdal wanda ya fi cancanta mutum ya tsaya ba tare da ya kara ba ina ba an fahimta don kamar da na faɗa babban abin da ake bukata ita ce yawan tsayuwar da haka aka ce kumin laila ibnu taymiya ya ce abbara bil qiyami sai ubangiji ya maganan al wanda ɗaya daga cikin bangarorin sallah ne shine tsayuwa kamar ma dama shi ake yi kuma idan muka lura da hadisan Aisha da ke cikin Bukhari wanda ke nuna manzon Allah na tsayawa cikin dare har kafafunsa su kumbura ko su zantsage ya nuna lalle dogo tsayawa ake domin idan aka dara rakawoyi ire dan nan Allahu akbar Allahu akbar ko raka'a 100 za ka yi ai kafar ka ba za ta kumbura ba don dan nan kai raka'a kai ruku'i ka zauna dan nan kai raka'a kai ruku'i ka zauna amma dogo tsayawa ce ke tare jini ko kafa ta kumbura ko ta zo har ta zantsage kai fa wannan sai in dogo tsayawa ke to wanda wannan shine aikin nabi eh, annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin kiyamul layl ina fata an fahimta a nan gurin idan an zo ana tantance me ya dace a yi kar mu kalli aikin wani gari ko da garin nan makka ne ko da garin nan madina ne dan dan sai to ai da mutanen makka suna raka 23 mutanen madina suna raka 23 abinda ake cewa a cikin sunnar manzon Allah shi nawa yayi ko magana cewa maka an yi 23 wannan ba zai zama hujja ba ina ba ta an fahimta abinda ke zama hujja shine ka ce ga hadisi daga manzon Allah ya raka 23 nan in ko ka kasa kawo wannan annabi nawa yayi raka a sha uku sai a ce to khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk cikin su ya bashi da tafi shirye manzon Allah ayi ina fata an fahimta da haka takaituwa akan adadin da manzon Allah ya takaita shine yafi komai alfai. ko da malaman da suka bada halaccin ka'iyar iya raka 23 ka iya 30 ka 40 dukkanin su aka ce to da in yi 20 da in yi 30 da in yi 40 da in yi 11 wanda yake za su ce to 11 amma ana maganan wancan in kai za a ce kayi laifi ko baka yi laifi ba za a ce kayi bid'a ko baka yi bid'a ba in ka kara akan 11 ita ce maganar kawai sabanin amma afdaliya kusan ijma'i ne duk malamai sun yadda adadin da manzon Allah ya fi kowanne falala ba wanda zai ce maka raka 20 ta falala ko ya ce maka 30 ta falala ko ya ce maka 40 ta falala ina fata an fahimta saboda makasudin kiyamul layl shine tsayuwa kamar yadda muke ƙara jaddada muku tsayuwa da kuma jeranta karatu shi yasa yake kumul layla illa qalila nisfahu aw inqus qalila ko bayin mun ne aka ce ta tajafa junubuhum anil madaji yaushe ne hakarkarin ka zai nesa da inda kake kwanciya idan kana zaune ko kana tsaye in kana tsaye تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ina fata an fahimta sannan kuma bayan dadewa a tsaye sai kuma karatu kaga dadewa a tsaye za ta bada dama a yi dogon karatu kenan to wajen karatu idan mutum ya haddace qur'ani sai ya dogon karatu wannan yana da dama ya ce yin dogon karatunsa in baka haddace ba ya halatta kai ta maimaita ko da sura ɗaya ce manzon Allah yayi qiyamul layl da aya ɗaya wata rana in tu'adhibuhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim in tu'adhibuhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim ita kadai qiyamul layl dan ya nuna halacci da haka idan mutum izu ɗaya kawai ya iya eh, duk ko ta raka kai izu ko ta raka kai ta izu kai ta mai tashi ko ko ta raka kai rabin izu idan ka tashi wata rabin izu in ka sake raka wani biyu na gaba ka sake mai ta izu kuma in wannan kai ma a kiyamun lalin ka yi ba a ce maka dole sai ka karance qur'ani daga farkon sa har karshen sa ba ina fata an fahimta in kai yayi in baka yi wannan baka dauki izu 30 kai yayi kai izu 10 yayi babban abin da ake so karatun na qur'ani kuma sannan shi karatun ubangiji ce warattilil qur'ana tartila abinda ake nufi da tartili wato shine jera kalmomi ɗaya bayan ɗaya kar ka yi sauri saurin da zaka haɗi ɗiye waɗansu kalmomi manzon Allah yana yin karatu bisa ga tsari aya aya kana yaqta'ul qira'ata ayatan aya kamar yadda ummu salma ta faɗa tace bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim ma'ana a karshen kowace aya yana tsayawa baya hadewa alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin iya manzo Allah baya hadewa aya aya yake tsayawa to shine din kuma kowane harafi ka bashi haƙƙinsa abin da yake harafin sinun ne ka ce sa abin da yake sadun ne ka ce sa abin da yake za ne ka ce za abin da yake za ne ka ce za dukkan harufa ainun ka fito da ita daga inda ya dace ha daga inda ta dace alhamdu ba alhamdu ba as-salihina ba as-salihina ba rihlatu shita'i was-sayf ba was-sayf ba saboda bayar da kowane harfi daidai wanda da shi zai sa ma'ana ta fito daidai yanzu alal misali idan ka karanta rihlatu shita'i was-sayf bi-sad sa was-sayf kaga kowa san as-sayf yanayi ne cikin yanayin shekara shine lokacin bazara amma idan baka fitar da sadun daga wajen ta ba tare da tafkhim sai ka ce rihlata shita wa sayf ya zama takobi kenan ka ga ma'ana ka san da da kafin tasinin ya zama takobi da kafin sa ya zanto bazara lokacin bazara da kuma shi ubangiji kenan to dole ne sai mutum yana fitar da haruffa ta inda suka dace kar ka bi limamin da baya jera haruffa ko baya fitar da su da ya dace ko baya karatu mai tsari so ake ka bi limamin da zai rinka tsara karatu daki daki dalla dalla kuma komai iya karatun liman ba ce ya gudu ba ya tafi a hankali a nan ba ce dole sai kun sauke qur'ani ba ya tafi a hankali a natsi ya baiwa mai saurare damar ya ji ɗanɗanon alƙur'ani don shi alƙur'ani ana son a yi ta zanni ta ganni ko ba waka bane ta zanni. rera shi manzon Allah ce laysa minna man lam yatazanna bil qur'an baya cikin wanda bai rera alqur'ani ba kamar menene eh, wanda bai rera alqur'ani ba mutum yazo ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahimi maliki yawmiddin kaga bai rera ba ina fata an fahimta ko mutum ya karanta da yarensa in bahaushe ne ya karanta da hausa in kano ne ya karanta da kanuranci in wane ne ya karanta da yarensa kawai ku rinka jin harfa suna fitowa ne yadda yake a yarensa ba yadda yake a larabci ba to wannan bai karanta qur'ani ba dole sai ya rera shi a matsayin sa na alqur'ani qur'anan arabiyya balaraban littafi ne sai mutum ya rera shi ba a ce ka tursasa kanka sai kayan murya irin ta larabawa ba cewa aka ka fitar da haruffa daidai wa daida kuma kana rera karatu yanzu da wani ya ce alhamdulillahi rabbil alamin kaga ai ba rera ba amma alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in rera wa dinka kowa da irin baiwar da Allah ya bashi ba dole sai ka yi daidai muryar ne ko sai ka daidai muryar taka inda da Allah ya halicce ka ake so ka gyara ta manzo Allah ta zayyinu alqur'ana bi aswatikum ku qawata alqur'ani da muryoyinku fa inna sawta alhasana yazidu alqur'ana husnan domin kyakkyawan sauti yana karawa alqur'ani kyawu sama da murya mara dadi amma idan mutum yana da kyakkyawan murya sai qur'ani mai kara dadi kuma shine Abdullahi dan Mas'ud ke cewa harriku bihi qulub ku girgiza zukata da alqur'ani sai da duk mai saurari ya rinka jin wato yana tsubuwa idan ana karanta to haka ake bukata wajen karatun qur'ani shine ma'ana zakkul qur'ani fil amma mutum ya karanta qur'ani ba tsari a hargitsi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin wannan kai ma ka san qur'ani ya karanta wallahi wallahi qur'ani قلت لقد اسم ربك لعليا الذي خلق فسويا والذي قدر فهديا rattilil qur'ana tartila ka jeranta qur'ani matukar jerantawa ka daidaita kalmomin sa daidai kuma abinda ake so lokacin da mai karatu yake karatu ya rinka hango ma'anar abinda bakin sa ke karantawa wato tadabburi kenan ya rinka hararo ma'anar abinda yake karantawa lokacin da mamu suke saurare su ma suna hararo ma'anar da suke dacewa saboda idan mutum bai san ma'anar qur'ani bai yana karantawa to za ga wani lokacin ya tsaya inda bai kamata a tsaya ba ya tashi inda bai kamata a tashi ba tsayawa inda bai kamata a tsaya ba sai ya bata ma'ana tashi inda bai kamata a tashi ba sai ya bata ma'ana bari in baku misali biyu ku gani kamar misali ka zo ka ce abin nan gashi nan a cikin kisar annabi ibrahim da wancan mutumin wanda annabi ibrahim ya mukabala da shi آه، بدليل كباني فرقون آية ألم تر إلا الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يؤي ويميت قال أنا أهي وأميت تقولين كاش بجنة سين قال فإن الكسوس قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين kaga ma'ana ta yi amma idan ka tashi qala ibrahim fa inna allah ya'ti bi shamsi min al mashriq fa'ti biha min al maghrib fa buhita alladhi kafara wallah hada ma'ana ta lalace in mutum ya kudurce ma'anar sai ya kai kafirci domin fa zuhita allazi kafara sai aka dumotar da kafirin wallahi kuma aka dumotar da Allah kaga ma'ana ta lalace amma fa zuhita allazi kafar cikakkiyar ma'ana kun stop wallahu la yahdi alqawm adh-dhalimin kaga sabuwar ma'ana ina fata an fahimta to kaga nan gurin tsayawa inda bai kamata a tsaya ba sai gadar da mummunar ma'ana to haka idan ka tashi inda bai kamata ka tashi ba dauki misalin na wannan na tashi inda bai kamata a tashi ba a suratul muntahina ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidhu aduwwa wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda wa qad kafaru bima ja'akum min al haqqi yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum misali yukhrijuna ar-rasula يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم كذلك rasula wa iyyakum an tu'minu billahi to in ka tsaya nan sai ka sake komawa yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum amma idan ka koma bai sai ka koma ba da kake yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم معنى ثلاثة kana cewa kar ku yadda ku imani da Allah har duk da mutane kar ku yadda ku imani Allah wa iyyakum an tu'minu billah ma'ana kar ku yadda ku imani da Allah kaga ma'ana ta lalace amma idan ka faru yukhrijuna ar-rasul wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum suna fitar da manzon Allah daga garin ka suna fitar da ku daga garin ku kai dan ku yi imani da Allah kaga ma'ana da to kaga anan gurin kenan dole ka kafin kan wajen karatun Qur'ani shi yasa ake san kana kada sa kana tadabburi in mutum bai san ma'ana ba ya za ya yi ya zai kenan shi yasa babban makasudin karatun alkur'ani shine sanin ma'ana ka furta daidai kuma ka faɗi ma'ana daidai ina fata an fahimta to a nan wurin ka ga liman abin da zai kula shine kiyaye irin waɗannan ma'anonin don idan har liman yana gano ma'anar abin da yake karantawa ko da reaction din shi wajen karatun da yanayin dagawar sauti ko kasansa sai ka je na isar maka ma'anar kana shiga zuciyarka qur'ani yana ratsa amma idan gaggawa yake ta ko ina ya kamo can ya kamo sai daga ba ka fahimtar me ake cewa an fahimta ku waratti ne qur'ana tartila ka jeranta alqur'ani matukar jerantawa karatu daki daki dalla dalla illa billah kuma idan mutum yana jin barci sunna shine sai ya bari sai je kwanta ya barci idan liman ya gaji yana jin barci kai sai sai ya ci gaba sai ba wani kuma shi ma ya ci gaba idan ba ya jin barci kuma a ci gaba ina fata an fahimta sallatin inna samulqi alayka qawlan thaqila lalle za mu saukar da zance a gare ka zance wanda yake mai nauyi qawlan thaqil shi da alqur'ani mai girma wanda suka ce an siffanta alqur'ani da cewa thaqil saboda abin da ya kunsa na wato wajibai waɗanda suke da nauyi ga dan adam wadanda suka ce a saboda wa'i mawa'idihi abubuwan da ke cikinsa na ambatan wuta da ambatan azaba shine abin da yake mai nauyi din waɗansu malaman suka ce a'a ba wai nauyin abin da alkur'ani ya kunsa bane ba al'ƙur'ani bai kunshi nauyi ba ma da ala alaikum min harajin da dai ubangiji ta ala bai dora muku abu mai nauyi cikin wanda ya wajabta muku ba ya wajabta muku abin da za ku iya ne amma abin da ake nufi da nauyi shine halin da manzon Allah ke samun kansa ciki lokacin da qur'ani ke sauka a kansa yakan fita daga cikin hayyacinsa ya fita daga cikin yanayinsa na yau da gobe jikinsa ya nauyi lokacin da ayoyi ke sauka har da bin sabit ke cewa wata rana kafar manzon Allah na kan kafata sai ake rinka saukan masa wahayi yace kawai ku na jikinsa ya kara nauyi yace wallahi sai na ji tsoron kila zai karya min kashin kafata yace yayin da wahayi ya kare sai kuma ya koma yadda yake da sannan wata rana ana saukar masa wahayi yana kan dabbar sa zuwa da take dauke da shi la kuma tafi tukar daura kuma amma sai da ta rinka ta tafi kamar za ta fadi kasa har sai da haɓarta ta taɓo kasa lokacin da aka dauke kuma wahayin kuma shi shikenan sai koma yadda yake da kuma rakumin ya tafi ci gaba da tafiya da shi to qaulan thaqila ke wato magana mai nauyi saboda a lokacin da ake saukar da wahayi ga manzon Allah baya iya baya iya wani na dama na wani na na wani na gabana wani na bayina bayana don saboda an canza yanayin sa a wannan lokacin ya dan ya dace da yanayin mala'ika ya fuskanci mala'ika ya jini mala'ika ke cewa dole ko sai ya fita daga cikin yanayi na dan adam na yau da gobe ina fata an fahimta to shine qaulan faqila inna sanurqi alayka qaulan faqila sai Allah ya ثم ناشعة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا لك في النهار سبحا طويلا إن ناشئة الليل للي موكتا ندري هي أشد وطئا سوسك في tsananin wato nauyi ko kuma su suka fi tsananin tabbatuwar wato zuciya ta yi muwafaka da harshe harshe na furta kalmomi zuciya na hango ma'anar kalmomi shine waban din wato akwai kira'a ta hiya ashaddu fa'an wanda yana nufin muwafaqa a lokaci na dare don mai karatu na karatu zuciyarsa ta fi bayar da kulawa kan abin da bakinsa ke faɗa sama da lokaci na rana da lokaci rana akwai motsin mutane akwai motsin injina akwai kai kawo din jama'a amma lokaci na dare kuwa mutum ya fi tara hankalinsa dan haka aka ce ka rinka yin qiyamul layl saboda a wannan lokacin qur'ani ya fi gardi ya fi tantano in kana karanta shi ko kana sauraron sa dan saboda babu wani sauki da yake shiga cikin karatun ka shine ake duwa ba wa aqwa mukila kuma shi yake ne kar da zance wato zaka ga harshen mutum lokacin da yake karatun qur'ani da daddare ya fi miƙewa ba gargada sama da idan yana yi da rana idan mutum yana da gyaran tilawa ta karatun alqur'ani ko baya da tsoron adadin mamu ko yawan dinsu ya fi jin daɗin karatu a lokacin in ka ga mutum yana rarrawa to kila ko dan saboda bai saba tsayawa gaban jama'a ba eh, sun masa kurjini da yawa musamman an ce wala dalil ya ji an ce amin gaba daya sai kawai zo gumi ya karyo masa gumi <laughs> ya karyo masa yanzu kowa ya gama aikin sa shine amin aiki kuma ya zama na kai kadai <laughs> to idan idan ka mutum ya saba da wannan wannan baya masa tasiri a shaddu wadan wadan kila kenan in laka fin nahari sabhan tawila kuma lalle da rana kana da shagulgula masu yawa as-sabhu shine kai kawo din mutum an gane ko at-tasarruf kai kawo shi yasa ba a shar'anta maka qiyamul nahari ba sai aka shar'anta maka qiyamul layli ba a wajen samu ka wancan ba sai aka wajen ma wancan dai idan da za a ce da dila zamu rinka yin wannan sallar kaga mu rufe kasuwanni mu ki zuwa ofis zamu yi menene masalih na rayuwar mu kuma sai mu rasa su amma tun da daddare ne wato za a samu lokaci kenan an gane ko ne sabhan tawuja wazkur isma rabbika wa tabassal ilayhi tabtila رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا الله ubangiji ce wadhkur isma rabbika kuma ka ambaci sunan ubangijin ubangijinka wa tabattal ta tabtila ka yanke zuwa gare shi matukar yankewa a waɗannan awanni na dare wanda ka killace kanka ka keɓance kanka don ibada to ka tattara kowace alaƙa ta duniya ka ajiye ta gefe guda ka tara hankalinka kan ƙarfafa alaƙa tsakaninka da ubangijinka shine ma'anar wata tabattal ilaihi tabtilan rabbul mashriqi wal maghribi shi Allah shine ubangijin mahudan rana shine kuma ubangijin mafaɗar rana la ilaha illahu babu abin bauta bisa da cancanta sai shi fattakhu wakila ka rike shi a matsayin wakil wato lamarin ka. wanda zai tsaya maka ko mataimakinka ka wasbir alama ya yaquluna kuma kai hakuri kan abin da kafirai suke faɗa na aibata ka da faɗa maka baƙaƙen maganganu wahjuruhum hajran jamila ka kaurace musu kyakkyawar kauracewa kauracewar da ba sai ka koma kana zargin su ba a kai dai ka isar da wa'azi in mutum ji ka kawar da kai ka kyale su sai ce bi wazarni wal mukazzibin ulil na'mati wa man minhum qalila inna ladaina an kana wa jahima وطعاما ذا عصوة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا وبنجد يتشي وذرني والمكذبين قاليني دوقا لسكي كريتا وترانا تاشو كياما سكي كريتا وهي عندما كي أيكوك بسي أولي النعمة ما أبو تاني إما بجن دادي مرأيوه wanda Allah ya yalwata musu arzikin su ya ba su mulki ya ni'imta su da dangin al'amura na more rayuwa kyale ne da su wa mahilhum Kalila dan yi musu jinkiri kankanin lokaci ne ubangiji zai kama su inna ladaina ansalan lalle a mu akwai ankal ankal jam'i ne na nikl an niklu kuma shine mari da ake daure kafar mutum da shi allati inna ladaina ankalan lalle a mu akwai mari da ake daure kafar mutane da shi wa jahiman sannan akwai wuta ta jahima wa ta'aman za gussa kuma akwai abinci ma ma'abucin makara za gussa wato wanda yake makalkalwa a makogaran mutum ya bar baki bai shiga ciki ba ya makale mutum a nan gudu shine za gussa din shine waɗansu suka fassara shi da cewa shine bislin waɗansu suka fassara shi da cewa a ah, sai garcin zakko waɗansu suka fassara shi da cewa shine gariya an gane ko wanda aka ce la yasmin wa la yughni mai juwa duka dai kowanne aka fassara shi dai abu ne wanda idan mutum ya tashi ci zai bar baki ko bai kai ciki ba zagu katin kin wa azaban alima kuma muna da azaba mai radi inji Allah yawma matar al-ardu wal jibalu ranar da kasa da duwatsu za su girgiza wa kanat al-jibalu kasiban sai ka ga wato ainihin duwatsu sun kasance kasiban mahila tarin yashi mahilan irin wanda yake zaizayewa idan an taka shi duk duwatsu duk da karfin dutse da sandarewarsa al'amarin tashin kiyama saboda firgicewar wannan rana a ranar gaba ɗaya duwatsu za a nike su ne su zama kamar gari ko su zanto kamar lairayi ko yashi wanda in ka taka da kafa yana zamar da kai shine kasiban mahina Allah ce إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده وقيلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وبنجد إنا أرسلنا إليكم رسولا للي من تورو دولي منزونا مسمى زوا ko mutanen wannan lokaci ko mutanen ƙarshen zamani kama arsalna ila fir'auna shahidan alaikum yana mai bada shaida akan ku kan cewa kun bi shi ko in ku bi shi ba kama arsalna ila fir'auna rasula kamar yadda muka tura manzo na musamman zuwa ga fir'auna wato shine annabi Musa alaihi salam tare da taimakon dan uwansa Harun alaihi salam fa asa fir'auna rasul amma fir'auna sai ya saba wa manzon da muka tura musu shine annabi Isa alaihi annabi Musa alaihi salam fa akhadnahu sai muka rikici fir'auna din akhdan mabila riko mai tsanani wato muka halakar da shi a nan cikin ruwa sannan kuma za a yi masa azaba bayan mutuwarsa kafin tashin kiyama sannan ranar tashin kiyama ga babbar azaba azaba nau'i uku aka tara mutanen gidan fir'auna ta farko wadda ita ce ta zama sanadiyar mutuwarsu hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il wa ana min al-muslimin lokacin da wato ruwa ya dalmiyar da shi da shi da sauran mutanensa yana cewa ya ubangiji na yi imani babu wani abin bauta da gaskiya sai wannan wanda banu isra'ilawa suka yi da shi suka yi imani da shi ni ma yau ina cikin musulmai ubangiji sai al'ana wa kadar sai ta qablu wa kunta minal mufsidi a yanzu bayan ka farna a da ka kasance cikin masu fasadi a ban kasa ba yanda za a yi katsiri daga azaba to kaga wannan azaba kenan tun daga nan gidan duniya sannan bayan mutuwa kafin a tafi kiyama lokacin da ake kira da suna barza wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi ba'thun to kuma nan kuma ga azaba annaru yurduna alaiha ghuduwan wa ashiya za a rike musu azaba ta safa daban ta yamma daban azaba da wuta a inda suke a yanzu ina fata an fahimta sannan kuma ta ranar tashin kiyama wa yawma taqumu sa'a adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab ranar tashin kiyama kuma a shigar da su mafi munin azaba shine su akhadnahu akhdan wabila kuma muka rike shi riko mai tsanani fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alu al-wildana tiba fa kaifa tattaquna kaga da lafazin tattaquna wanda fi'ili ne ga in kafartum kafartum shi ma fi'ili ne sai kuma aka kawo yawman wato mafulan bihi guda daya to wannan mafulan bihi din na wani fi'ili ne na fi'ilin tattaquna ne kamar da wadansu malamin tafsiri suka faɗa ko kuma na fi'ilin in kafartum ne kamar da wadansu suka faɗa idan mun dauki yawman mafa'ulan bihi ne na tattaquna sai ya zanto ma'anar aya ne fa fa tattaquna yawman yadda abu da shi ba yaya za a ce kuna jin tsoron wani ne da zai mayar da yara su zanto masu furfura in kafartum in har kun kafirci da Allah ina alamar cewa kuna jin tsoron wannan yini ga kun yi kafirci alamar jin tsoron yini shine ku yi imani sai kuma ku ku ba an gane ko amma idan mun dauka cewa wato ainihin kafartu yawman wato yawman din nan maf'ulan bihi ne na kafartun, sai zanto mu adazzance shi ne fa kaifa tattakuna ta yaya za a lissafa ku cikin masu takawa in kafartum yawman da al-wildana shiba in kun kafirce wa zuwan wani ne da zai mayar da yara su zanto masu kurkura ta ga kuma anan daban wannan daban amma karshe suna hadewa da juna amma ana magana ne wajen lirabi kaga wato wannan maqawalan bihi ne wanda yake tajazaba fihi fi ilani an kawo fi ili guda fi ili guda biyu duk suna tanafusi a kansa wannan fi ilin na so ya masa nasaba wancan na so ya masa nasaba to mazhabin nawa mutanen basra sai suka ce sai ga fi ilin farko tattakuna shine ya nasaba ga yawman yan kuba suka ce a sai dai mu ba kafartun shi ne yana saba ga yawman ko yan masar saboda mai suka ce a jerin zance shi ya bada zuwa da haka shi ke da hukunci zai rabu da ya kamata shi da za a bada ban waɗannan suka ce ko me yasa ku yan kuba suka ce a'a saboda makwabtaka da haka tasirin kafartun cikin yawman zai fi karfin tasirin tattaquna a cikin yawman saboda da wujida fatidun bainahum wannan da wata falsafa ce na hawiya a takaice wancan ne wannan ne mu dai mun riga mun fahimci ma'anar aya kawai fa kayfa tattaquna in kafartum yawman yaj'al wulidana tiba as-sama'u munfatirun bihi aka ce me yasa aka ce munfatirun bihi an ce ko as-sama'u as-sama'u kuwa mace ce ko namiji a sai inda an bi kaida ta ce as-sama'u munfatiratun bihi amma sai ba kawo ta uku anis ba za ka ce mun baturun bihi sai suka ce ai as-sama'u din nan ana kaddara zatun fitarun bihi mun baturun fi mawqi'i zatun fitar wato zama ma'abuciyar kirke cewa ba da shi kenan ba wai ana so a ba ka kawo ta anis bane ba zatun fitar ma'abuciyar tsagewa ce bihi a sanadiyar zuwan wannan rana sama za ta tsage yanzu sama'un fatarat wa yazal kawakibun tasarat ko idan sama idan sama in shakka sama za ta kikkece sakamakon zuwan wannan yini da ke mai da yara kanana su zanto suna da kulkula shine yinin ranar tashin kiyama kana wajibi mukmina alƙawarin da ubangiji subhanahu wataala ya abin zartaswa ne sai ya faru hakan nan da ya faɗa inna hadhihi tadhkira hadhihi suka ce ayoyin da ke cikin wannan sura daga inda muka faro zuwa nan inna hadhihi lalle waɗannan ayoyi tazkiratun wa'azi ne da gargadi fa man sha'a to duk wanda ya so kaza ila rabbihi sabila sai ya riki tafarki na gaskiya zuwa ga ubangijinsa wato wanda yake son tsira kenan wanda ko yake ganin baya son tsira to shikenan sai ya fanta ne ubangiji ta Allah na nan na jiransa sallatin إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثا وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قربا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم إن ربك lalle ubangijinka ya alamu yana da cikakkiyar masaniyar annaka mu adana lalle kai manzon Allah kana tashi adana min sulusai laili kusa da ɗaya bisa ukun dare wato kakan yi tsayuwar da ta kai kama mai ɗaya bisa ukun dare wa nisfahu wani lokacin kakan tsaya mai rabin dare wa thuluthahu wani lokaci wato ɗaya bisa uku wato san gurin adana min su sai laili kusa da biyu bisa ukun dare wato Allah ya san kana tsayawa tsayuwar da ta kusa biyu bisa ukun dare wani lokaci ka tsaya da rabin wani lokaci ɗaya bisa uku wa ta'ifatun min allazina ma'ak haka wata tawaga cikin waɗanda suka yi imani tare da kai su ma suna yin irin wannan tsayuwa ubangiji ta ala ya riga ya san wannan to kaga wannan shaida ce Allah yake yi ga sa da kuma sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inda sahabban manzan Allah ba su da wata aya da ke nuna su sai wannan sun rabota wa ta'ifatun min alladhina ba'aka dole ko ka ji ka so Abu Bakar na ciki Umar na ciki Usman na ciki Ali bin Abi Talib na ciki wallahu yuqaddiru al-layla wan nahar ubangiji kuma shine ke kaddara dare shine ke kaddara rana shi ke kaddara awa nawa ne dare ke mamayewa yini awa nawa ke mamayewa menene canji da ake samu na bambancin tsawo ko gajarta tsakanin dare da yini a wani lokaci daga cikin lokutan shekara don Allah ya san ali alima Allah ku Allah san da za ku iya kiyaye wannan diddigin lokacin ba ba agogo a ku ba da za ku iya lissafin kila yanzu na sallata ɗaya bisa ukun dare kila yanzu na biyu bisa ukun dare kila na yi rabin dare shine alima Allah ku an gane ku Allah kan ba za ku iya ba za ku iya kiyaye hakikanin cikakken lokacin ba da haka ta ba alaikum sai ya yafe ne daga me daga wajibcin kiyamul lail zuwa ga mustahabbanci an gane ko ba wai an yafe an ba su kiyamul lail ba an yafe muku shine an daga wajibci zuwa ga me mustahabbanci faqra'u ma tayassara min alquran wadan suka ce a'a allan tuhsu ya san ba za ku iya yin adadin rakawoyin da za ku ce yanzu biyu bisa ukun dare yanzu yanzu an yafe muku magana wani biyu bisa ukun dare ko ɗaya bisa ukun dare an yafe wannan ne wannan shine abu na farko da aka shafe cikin aya Maganin cewa dole da sai an yi rabin dare ko ɗaya bisa uku ko biyu bisa uku yanzu an san ba za ku kiyaye su fata ba alaikum sai Allah ya yafe muku yanzu ba magana wannan a madadinsa faqara ya yaskara min alquran ku karanta abin da ya sauka a nan gurin ya ce faqra'u an faɗi kira'a amma abin da yake nufi sallah ai sallu ma tayassara ku sallata abin da ya saukaka ko da ya kai rabin dare ko da bai ba ko da ya kai ɗaya bisa uku ko da bai ba ko da minti talatin ne ko da minti ashirin ne ko da minti arba'in ne ba komai ku inda an bi ka'idar ɗaya bisa ukun dare da sai mun yi ne ala kalli sai yi awa uku na sallah ko awa hudu wani lokacin to kaga wa zai iya sallar awa uku ko awa hudu yanzu ko a yanzu cikin mu ai sai ba kowa bane ba sai wani da wani sai wani da wani an gane ku to amma sai aka ce fankara umma ta tsara yanzu ba sai kun yi wannan ba idan kuka yi awa ta ta yi awa ɗaya da rabi ta yi minti arba'in ta yi shine fankara umma ta tsara min qur'an alima an ta yakunu ku marda yanzu wannan abin da aka shafe an shafe daga cewa dole ga wani iyakantaccen lokacin zuwa ga mai zuwa ga lokaci ba iyakantacce ba sai kuma abu na gaba da aka shafi Allah ce alima an sai kunu minkum marma Allah ya san a cikin ku za a samu marasa lafiya wa akharuna yadrubuna fil ard yabtaguna min fadlillah wadansu kuma suna tafiya a cikin ƙasa akan ce daraba fil ardi idza safarta an gane ko suna tafiya a cikin ƙasa dan fatauci yabtaguna min fadlillah suna neman falalar ubangiji wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah wa kan sun kuma za su fita su yi jihadi don yaɗa kalmar Allah to idan aka ce ga qiyamul ta zama wajibi sannan kuma ga shi a fita da safe a tafi aje a tafi neman abinci wajen harkar fatauci ko kuma a tafi jihadi ko ga mara lafiya ma wanda shi ba zai iya ba to akwai wahala da haka fakara umma ta yassara min to ku karanta abin da ya saukaka cikin sa har yanzu a nan gurin kaga wato wannan shafewa ta biyu shafewa ce daga wajibci zuwa mustahabbanci ita kai wancan shafewa ta farko shafewa ce daga iyakance lokacin kiyamul lalle zuwa ga me zuwa ba lokaci ba iyakantacce ba ko minti 20 ko minti 30 a madadin 1 bisa uku da kun gane nan kuma daga wajibcin kiyamul lalle sai ta zama me mustahabbi bakar umar da sarmi yanzu ba wajibi wani ku karanta abin da sauka in kun samu dama ku in baka samu dama ba saboda rashin lafiya baka yi babu laifi in baka samu dawa ba kana son ka kwanta barci don saboda safe za ka yi tafiya wato za ka je ka yi fatocin waɗansu kaya wata kasuwa ko za ka ko za ka kawo sai da kai iyamin lalabe saboda wannan manufar sun ba babu ne an gane ne wa aqimus salata wa atu zakata ko sai da sallah ku bayar da zakka kun duke da har yanzu ya wajibcin ya abin nan mustahabbancin qiyamul layl da falan da nan da haka bi sai nan cikin sahih bukhari masu tarin yawa wanda suke nuna falalar qiyamul layl kar wani ya dauka an ka hukuncin ta ɗaya daga ciki kawai da zamu faɗa shine hadisin Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Umar bai na kiyamul layl sai ya fasa to sai aka zo sahabbai da wanda ya farki sai je faɗa annabi duk wanda ya farki sai ce ka ni ma da ina in yi wani farki in je faɗa annabi in ji ko me za a fassara mu wanne ya kwanta barci ce lokacin baya da aure suna cikin samari masu kwana a masallaci a yi jira'a a tafi jihadi washe gari shi ne aikin ɗin yace yace sai ya kwanta barci sai ya mafarkin kawai ga shi na waɗansu mala'iku guda biyu sun kama sun yi hanyar wuta da su yace ana cikin tafiya yayin ka aka nufa da dangane yace Allahumma inni a'udhu bika minan nar Allahumma inni a'udhu bika minan nar yace ina ta wannan ya Allah ina neman tsarin ka daga wuta yace sai ga wani mala'ikan ya tura su a hanya yace haba bin Umar ka kwantar da hankalinka karka yace sai na farka daidai inda yake mu ka kwantar da hankalinka karka firgita lam tura ai kai karka firgita ba za a firgitar da kai ba yace sai na farka da na farka sai na sami yayata hafsa yar uwarsa kenan dan tana aure gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hafsa bint umar yace ki dace tambaye manzon Allah ga sarki na bada ne me ake ciki da aka faɗa manzon Allah sai manzon Allah ce ni'mar rajulu abdullahi ma dalla da mutum abdullahi da umar ma'ana tun da dai da shar mala'ika ya tsare shi ya ce kai karka tsorata ya fi yake sai kuma yace lau kana yusalli min al-layl ina ma a ce kuma yana yin kiyamun layl da hamsa tun ta faɗa abdullahi da umar ce tun daga rannan ban sake yin fashi kiyamun laili ba kuwa har yanzu a ranar da ya rawaito wannan hadisi yace ban sake yin fashi kiyamun laili ko cikin ramadan ko da ramadan na'am an gane ku to kaga wato yadda ya kamata kenan kiyamun laili ko da wajen ramadana ana son mutum ya rinka yin ta idan mutum zai shiga cikin wanda zai yi turu murabbihi sun ga dan kiyama wajen wancan hadisi waɗansu suna fassara shi ba daidai ba in sun ɗauki lau a matsayin sardiya wato idan mutum ce ni'mar rajul abdullahi law kana yusalli min al-layli wato ne da jumla ce muttasila kuma law sardiya ka zama ana talalace abinda hadisin zai zama sai zanto ma da abdullahi dan umar inda a ce yana kiyamul layli wato yanzu da za yi ba ma dalla da su kenan ba haka manzo Allah ke nufi ba ni'mar rajul abdullahi jumla ce tamma cikakkiyar jumla law kana yusalli min law anan gurin ba shartiya bace tahdidiyya ta zabura su lau ta kana hadla ina ma a ce ka tafi tare da mu kaga ina zaburar da kai ka zo ka tafi tare da mu ba wai laifin shartiya ba ina fatan kun fahimta Babu kiyamul layl na da matukar muhimmanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yake cewa man yutu sawahidul hudurat wa zai zo ya taya ne zai tarbiya bukun kasa mata na kofa sai su kiyamul layl da kansa ka faɗin wannan yanzu ya samu Ali bin Abi Talib sulkinsa wajen ka sa masa kofa ya tashi ce kai ba za ku tashi ku yi sallah ba ku yi tabbaci ko kai da matarka kuna kwance kuna ta barci sai Ali bin Abi Talib ya ce inda Allah ya ga dama da nan tashi dan zuka kan suna hannunsa sai manzo Allah ya fito yana kada mutum ya sai na cewa kana al-insanu akthar shay'in jadla kai dan adam dai da musu yake da dai Allah bai ba da shi saboda haka abin da mai matukar muhimmanci raya waɗannan dalilai musamman yanzu ga shi musu da cikin goma karshe kuma daga cikin matsalolin da suke masu muhimmanci mata da suke zuwa kiyamul laifi a nan masallacin ko sauran masallatai mace ba za ta je ba sai da izinin mijinta ka'idar kenan in ta ba da izinin mijinta ba a madadin ta samu ladar zunubi da ta samu dai kenan na biyu akwai mata da suke tafiya sai su kyale yara yan kanana a gida kuma ba su da mai kula da yaro yaro ya tashi ta kuka to kaga anan gurin gari ku tsaki ki yi kiyamul layl yadda yake kuka a gida na uku akwai waɗanda su kuma suke zuwa sai su da yara kanana din su wahalar da yara cikin sanyi ka gane jariri sabuwar haihuwa duka ba daɗe da yin arba'in ba wata ba a yi arba'in ba wata kuma ta tafi da yaro yana kamara hancin fana yoyo ita kuma tana kiyamul layl to wannan kin azabtar da yaro a nan gurin duk waɗanda suke da wani uzuri da zai hana su zuwa ya halitta su yi a cikin ɗaukar musu an gane ko akwai kuma mazaje wanda su kuma shaidan ke musu wayan cewa ai kai a ɗaki da kaɗai ta da sama da ka zo masallaci manzo Allah kuma ya nuna yin kiyamul lail cikin masallaci ya fi da in dai cikin ramadana ne wajen ramadana ne wannan ko shakka babu amma cikin ramadan tana da khasiyya ta ina fata mu to kila kai kadai ba za ka samu karfin hali ba amma idan ka fito cikin jama'a sai kishi ya kama ka gawa ne gawa ne gawa ne wa fi zalika falyatanafasil mutanafisuna sai ka kara himma ka kara kwanto sannan kuma kila kai kadai dan baka iya karatu sosai ba idan ka je ka samu limamin da ya iya karatu sai ka ga cewa kai kanka amma washi game da qur'anin ka duk dai sai ga wannan akwai alkhairai masu tarin yawa manzon Allah bai yi cikin jam'i ba sun sau uku kadai a cikin rayuwarsa abin da yasa shi kuma ya tsana sai a wajen ya fito dare na farko sahabbai suka zo suka bi shi ya fito na biyu suka bi shi da ya fito na uku sahabbai suka cika a dare na hudu sai masallaci ya cika har ma ba wuri sai manzon Allah ya fitowa suka gaji da jira maza Allah bai ba da aka waye da sai ce da su na ji tsoron in fito ne a wajabta muku in an wajabta kuma ku zo ku kasa ina ba an fahimta to kaga yanzu kuma waye zai ce shi ya ji tsoron ya fito a wajabta mana waje wa wahayi ko in yi fitowa ragwanci ne ya da fito a kallu mai yuqalu ne ko kuma in an za mu zato a kai babu laifi kila yana cin yana hajji a gida shi kadai amma dai <laughs> ba wanda zai ce ya tsoron ya fito ne dan kar a wajabta mana dan ba wanda ake wa wahayi a halin saboda haka lalle a ba da himma da kwazo wajen sallah ta qiyamul layl sawan anan masallacin gashi Allah ya kawo albarka masallacin dama a garin nan anai wurare da dama kai dai abin da ake so limami zai kiyaye sunna wajen sallah din ga karatu ga yin sallar a natse ga ba harufa haƙƙin su wannan duk inda ka same shi sai ka bi shi ba lallai ne sai ka zo nan masallacin ba an gane ko sannan kuma sai mu sa ɗan uwan musulmi cikin addu'o'in mu musamman ɗan uwan musulmi na Afghanistan da ake cin zalunci da yin uwan musulmi na Palestine da Isra'ila take musu ruwan da mabamai da helicopter a rinka bin yaro da dan dutse a hannunsa ana jifan ana jefo masa bomba daga sama amma duk wannan a kundin America baya cikin terrorist ba an terrorist bane waɗannan sai wanda yake ya ce la ilaha illallah sai za a ci dan ta'adda to kaga ya kamata mu yi amfani da wannan lokaci duk mu tsine musu albarka mu nemi ubangiji ya karya su ya kuma mayar da aniyar su gare su وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه كذا أشان أنت فقرأوا ما تيسر من القرآن أنكم منه ba sai an maimaita alqur'an ba tunda can ya gabata da an fata lamiri ya wuce da wannan aya ne imamu abu hanifa yake ganin karatun fatiha cikin sallah shi ba wajibi bane a wajensa aka ce saboda me ce Allah ta ya faqara umma ta yassara min yace ma ta yassara kul huwa Allah sai ta yassara shikenan inna atana ta yassara shikenan aya ɗaya ta karanta inna atana kal kautsar a cikin sallar shikenan sai ka rubuta to amma ka ga wannan wato ya bar hadisin ubada ibn samit wanda yake cikin bukhari yake cikin muslim wanda manzo Allah ke cewa la salata liman lam yaqra fiha bi fatihatil kitab babu sallah da dukkan wanda bai karanta fatiha a ciki ba amma hanzarin abu hanifa shi yana ganin wancan hadisi yana cikin ahadithul ahad wannan nasi na alqur'ani qur'ani mutawatiri ne babu yanda za a yi wato hadisi a dalili na ahad yayi tafsiri na umumi na mutawatir wannan wata falsafa ce da yan usulul fiqh ina fata zamu fahimta yana ganin fakara umma tayassara minhu ammi na'am la salata liman lam yakra bi fatihatil kitab khas ne to inda wancan hadisin mutawatiri ne yadda aya take mutawatira to da ya yadda a samu tafsir ina fata an fahimta to amma tun da ya zanto wancan hadisin ahad ne aya ko mutawatir ce la yaqwal ahad ala tafsir mutawatir shi ka'idar take na'am ina fata an fahimta sannan kuma haka yana da wata ka'idar tasa yana ganin at-takfisu nasrun idan aka ce wani wata nasu ya zo ya yi tafsirin umumi na wani nasu to kamar ya shafe shi ne shi auren sa amma dai wannan magana ba a sallama Abu Hanifa ba sauran malamai sai Imam Malik ibn Anas sai Imam Shafi'i da sauran malamai sun fi shi gaskiya wajibi ne karanta Fatiha a cikin sallah an gane ko ko sallah ta farilla ko ta fila. wa aqimu salata wa atu zakata ku tsaya da sallah ku ba da zakka wa aqridu Allah qardan hasana kuma wato ku baya Allah rance kyakkyawan rance wajen cewa ku tsayar da sallah ku bayar da zakka a wannan lokacin ba riga an faranta zakka ba amma ake magana ta domin sura ce makkiya zakka kuma an faranta ta ne a Madina a shekara ta biyu ina fata an fahimta wato shine abinda a babi na ulumul qur'an suke cewa annasi ya zo amma aiki da shi yayi jinkirin zuwa ya ta'akhkhara al-amalu bihi ila fatratin muayyana ina fata an fahimta don ga aya ce makiya maza madina aka fara aiki da ita wa aqridullaha qardan hasana ku bai ma Allah kikkiawar rance shine sadaka da za ku yi da dukiyar ku ta halal kuma da kikkiawar niyya manzo Allah ya faɗa cikin hadisin bukhari ya tambaye sahabbai yace ayyukum maluhu ahabbu ilayhi min mali warisihi cikin ku wane ne yake son dukiyarsa sama da dukiyar magajinsa sai sahabbai suka ce ai babu duk cikin mu nan kowa yana son dukiyarsa ne sama da duk ai kowa wani sabani babu a nan manzo Allah ya ce in ku lura da kyau wane ne yake son dukiyarsa sama da dukiyar magajinsa a cikin ku suka ce ai dukkan mu nan gurin kowa yana son dukiyarsa sama da dukiyar magajinsa sai manzo Allah ya ce dukiyar ka kai dan adam ita ce wadda ka bayar sadaka dukiyar magajinka wadda ka tara a banki ka aji wannan kana tara masu cin gado ne da a cikin wace ka fi so yanzu kaga tabanki mutane kuka fi so sama da wanda ya bayar sadaka saboda idan ka lura da wanda ya bayar sadaka da wanda suka tabanki wace ta fi yawa tabanki wace ta fi kyau wanda zai bayar sadaka galibi sai ta tsufa sannan kuma ta zama yar kaɗan tabanki kuma sabuwa ce a addi sannan kuma ita ta fi yawa kaga kenan malu warithu ya ahabbu ilayhi min malihi wanda ya kamata ya zanto dukiyar da ka so sama da dukiyar wa magajin wa aqrabu Allah qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin duk abin da kuka gabatarwa kanku na alkhairi tajiduhu inda Allah za ku same shi a wurin Allah huwa khairan za ku same shi a matsayin sana alkhairi wa a'zama ajra kuma yafi yawan girman lada wastaghfirullah ku tsoron ku ku nemi gafaran ubangiji inna allaha ghafurur rahim lalle allah mai gafara ne mai kuma jin kai ne kai tsaye sai mu shiga cikin suratul mudaththir suratul mudaththir ita ce sura ta 74 kuma sura ce wadda take mai kiya tana kunshe da ayoyi nawa ne na na gaba ku kiya rubuce 56 ko tana kunshe da ayoyi 56 an fahimta ko tana kunshe da ayoyi shida. muna roƙon ubangiji ta ala ta hukunta mu ma'ana ta ne ubangiji ce بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر ubangiji yace ya ayyuhal mudaththir ya kai wanda yake lulluba da mayafi asalin kalmar al mutadaththir sai aka yi idgamu ta fiddal sai zanto al mudaththir daga lafazin addisar ne disar a larabci mayafi al mudaththir wanda yake lulluba da mayafi kun fa anzir tashi gargadi kaga anzir fi'ili da fa'il wato fa'il din muqaddar ne anzir anta mafa'ulan bihi an shafi shi ba a faɗi cewa ka yi gargaɗi ga wani ko ka yi gargaɗi ga wance ko ka sai aka ce yi gargaɗi aka shafi mafa'ulan bihi masu saboda gargaɗin manzon Allah ya shafi kowa wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basiran wa nadira walakin aktharun nas la ya'lamun wa rabbaka fakabbir kuma ubangijinka ka girmama shi ta faɗin Allahu akbar Allahu akbar ko kuma ka girmama shi ta bin umarninsa da kuma hannuwa daga hannunsa wa thiyabaka fatahhir lafazin ba ko dai mu ce tufafi da haka aka ce wa thiyabaka fatahhir ka tsaftace tufafinka in mun fassara shi a tufafi sai ya ɗauki ɗaya daga cikin ma'anoni guda biyu ko duka tsaftace tufafi ya zanto yi shi da dukiyar halal kaga tufafi ya zama tsaftace shi kenan tsaftace tufafi ya zanto babu sa tattare da shi kaga ya shiga cikin ma'anar kunsa ce tufafi kenan an gane ku wannan shine ma wa thiyabaka fatahir tufafin ka ka tsaftace shi kaga idan ka nemi shi ta hanyar halal kaga ya zama tsaftace kenan ka tsaftace shi idan kuma ka kawar da najisa gare shi kaga ya zama tsarkake kenan waɗansu malaman suka fassara thiyab da cewa thiyab shine wato ainihin zuciya wa thiyabaka fatahhir ka tsarkake zuciyarka da akwai larabawan da suke kiran alqalb da suna fiya an gane ku. wai mulka suke cewa wa in taku qad sa'atki minni khaliqatun fasulli thiyabi min thiyabiki tansuli thiyab anan gurin yana nufin zuciya kenan an fahimta ko wani kuma sai thiyabu bani awfa tahara naqiyatun wato niyab anan yana nufin zukatan su kenan bani aufa zukatan yin kabilar bani aufa gaba ɗaya kun zukata ne shine sai ke siya da bani aufa hara na qiyatu an gane ko wato ka tsarkake zuciyarka wato ta hanyar kaɗai ta Allah da ibada ta hanyar ikhlasi babu shirka war rujuza fa hajur ka nisanci gumaka arrujus wato da damma kenan gunki kenan idan an ce arrijis kuma da yawa ra'un kasra to yana daukan ma'anan gunki yana daukan ma'anan kuma azaba an fahimta ko fa baddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum fa anzalna ala allazina zalamu rijizan min as-sama'i bima kanu yafsukun kaga azaban samai kenan bima kanu yafsukun walamma waqa'a alaihim ar-rijiz qalu ya musa da'u lana rabbak bima ahida in anna ar lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka isra'il ina ba za mu fahimta wato ardudu suka ne tantu gumaka kenan ba je ka kaurace musu ba kai ba ba za ka gunki ba ba za ka tallafa mai bautar gunki ba wala tamnun tastakthir yana da ma'anoni da yawa wajen guda takwas ko goma waɗansu malaman tafsiri suke kirgowa ibn kasir ya takaita akan guda hudu yanzu kuma za mu takaita akan guda biyu ko uku dan sun fitowa fili wala tamnun kar ka yi kyauta tastakthir kana neman a daɗa maka manzon Allah ya fi karfin yanzu ya baka kyauta dan nan gaba idan ka tashi rama masa ka bashi abin da ya fi naka an ce kar yi kyauta da wannan niyyar shi wannan haramun ne akan sai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kai ko ni in na ba da kyauta da nufin kai ma nan gaba idan wani sabga ta ta biki ta tashi karama mun ban yi laifi ba ja'izi ne sai dai ko a ce an yi rashin lada a ce amma ja'izi ne a shari'a in ba ka wani abu dan nan gaba karama ba haramun bane ba amma dai ba lada ba kuma zunubi ina ba zan fahimta fahimta shine wala tamnu tastakbir to manzo Allah ko ya fi karfin wannan manzo Allah shi saboda ma abin nan dinsa shi fa kowa iya biyan bashi don idan manzo Allah ce wa zai bani bashi sahabbai rububi ake na farko dai dan ka faranta ran manzon Allah ya zanto ka bashi bashi abu na biyu kuma idan ka bashi bashin naira dubu in lokacin biya yi zo baka naira dubu ya ce gata ga bashin ka na biya ka sai kuma ya ɗauko ɗari biyar daga nan ce wannan kuma na baka kyauta wannan baya cikin riba dan ba a sharɗanta shi a cikin biyan bashin inda an sharɗanta ya zama ba amma manzon Allah ya ga dama ne ya biya ka bashin ka daga baya kuma sai me sai ya kara maka wani abu dan kyauta sallallahu alaihi wasallam to mutumin da yake haka yake zai baka kyauta kuma da nufin maka ka kara masa sallallahu alaihi wasallam shine wala tamnun taftakir waɗansu malaman suka ce wala tamnun kar ka yi ma Allah gori yawan ibadar ka tastakfir kana ganin ibadar tana da yawa bai kamata kai wannan ba a matsayin ka na annabi ya za ka goranta mu Allah ibadan ka wannan kuma kowanne ɗaya kuma daga cikin ɗaya kuma ne ya ba shi halatta ya goranta wa Allah sa ya ce ai nayi kaza nayi qiyamul layli nayi karatun qur'ani nayi zikiri da hailala na ciyar da miskini ai kan nayi wa Allah kar kai haka la tamnun kar ka goranta mu Allah ta taksir kana mai kiddanya yawan ka an gane ku ma'ana ta uku wala tamnun kada yi rauni karkai rauni tastakfir dan ayyuka sun dan ayyukan karkai rauni daga ayyukan alkhairi sai suka ce a wannan ma'anar sai zanto ana kaddara kalmar an ai la tamnun an tastakfira min alkhairi la tamnun an tastakfira min alkhairi karkai rauni kai zai yawaita alkhairi kai yi yau ka ƙara ƙara ƙara karka rauni karka zama rago ke an fahimta ko wajen ayyukan ibada to masu wannan idan an bada wannan ma'anar sai ne ce maka in ka kaddara an dan me yasa tastakasiru ya zanto bil bai zama tastakthira za ka ce ai idan an din kaddara ta ake ya halatta in an ga dama fi'ilin ya zanto mansubin saboda ana kaddara an ya halatta a kyale shi marfu'in sa saboda babu ita a rubuce an gane ko wai darfa ta bil abdi cewa ala ayyu hadha zajiri ahduru alwaga wa an ashhadu al-ladzati hal anta mukhlidi fa in kunta la tastati'u daf'a madiyati fada'ani ubadirha bima malakat yadi kaga anan gurin yace ala ayyu hadha az-zajiri ahduru al ko ahdura al-waga a wata riwayar baitin ahduru bil raf'i kenan ahdura bin nasb kenan to saboda me ana kaddara an ala an kaga akwai an kenan da ake kaddara ta an gane ku wala tamun tattakir wa li rabbika fasbir wato kuma game da ubangijin ka rinka hakuri wajen yi masa biyayya wajen yi masa da'a wajen sauke nauyin da ya dora maka don dole mutane za su musguna maka in za ka yi da'awa sai an zage ka sai an faɗa ma ba daidai ba sai an yi maka kage duk ka naɗa gamman ɗaukar wannan وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون in dai za ka yi da'awa sai ka gaba daidai ba sai mutane sun makage sai sun shiga hakkin ka sun yi kaza to sai kai hakuri فإذا نكر في الناقور فذلك يومئذ عصير على الكافرين غير يسير فإذا نقر إذا أن يبوسا في الناقور أتكن كهو وطولان تاسم كياما كنا فذلك يوم إذن يوم أسير تظن فشيني يلي وندي ما يهل تنيني مي وهلا قرر على الكافرين أكن كافرين غير يسير با مي سوكي بني با يا أبنجي كالي مدى بكين شكم وانا با ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا Ubangiji ce zarni kyale ni wa mun khalaqatu wahida da wanda na halicce shi da ya ɗayanka shi kadai la walad lahu wala ba dukiya babu yaya haka Allah ya halicce shi wa ja'altu lahu malan mamduda daga baya sai na sanya masa dukiya mai yawa ita ce mamdud sawa'un kadara ce sawa'un kuɗi ne ubangiji bai kididdige dukiyar ba wa banina sannan na bashi ƴaƴa maza shuhudan halartattu wanda duk suna nan gaggai yan kasuwa ne manyan yan kasuwa ne amma yaransu da barorinsu da bayansu ne ke musu fatauci sai dai su tura yaro su suna zaune a gida ka ko san abin da uba ke jin daɗi ne ya ga ƴaƴansa sun kai mutane kuma duk suna nan ba wanda fatauci ke fitar da shi waje kowa business din a cikin gari yake ya kai karfin da sai dai ya tura sai dai ya kaza sai dai ya kaza wa bani da shuhuda kenan wa mahattu lahu tamhida na shin fada masa dukiya matukar shin wa insha Allah dukiya mai yau summa yatma'u tare da haka kuma sai yana gurin an azina ina ma in kara masa saboda dan adam baya kusur dukiya maza Allah ce da a ce mutum zai samu rami guda biyu na dukiya nan rami cike da gwalagwalai da menene nan ma rami da ya ce ka ina ma dai da na uku haka dan adam yake lam yalla lam yamla akahu illa tura ba abin da zai cika bakin dan adam sai kasa ta kadar kalla ubangiji sai ba haka bane ba innahu kana li ayatina anida lalle shi ya kasance anida mai taurin kai li na dangane da ayoyin mu da ake karanta masa ni imani sai ce wa sa'uda innahu fakkara wa qaddar فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر وبنجي سأرهقه سعودا بس النظام تيلة تامة شقا سعودا وتو ونراني نأتكن جهنم عذابا waɗansu suka ce lafazin sa'ud wani dutse ne babba malsa wanda yake mai santi na wuta wanda za a kallafa masa sai ya hau shi tun daga ƙasa har zuwa ƙarshen sa sama idan ya hau kuma sai ya faɗo a saka cewa hau ne sakur hukuhu sa'udan shi da lafazin sa'ud din daga sa'ad ne da muka fassara jiya yasluku azaban sa'ada wato wahala ita ce sa'uda ko sa'ada an gane ku innahu fakkara wa qaddar innahu fakkara lalle shi yayi tunani wa ya tattali kalmomin da zai faɗa wanda yake ganin zai aibata alqur'ani dan ya hana mutane su imani da shi ko yake ganin ya aibata manzon Allah ya hana mutane su imani da shi sai Allah ce fa qutila Allah an ce shi kai fa qaddar ya ya ya tattali waɗannan kalmomin a cikin zuciyarsa at taqdir anan gurin wato hayya ma qulu fi nafsi yayi ta tunanin me zai faɗa me zai faɗa wato shine walid ibn al-mughira wato ya zo ne ya yi sukul da baka ya saurari karatun alkur'ani abin ne tasiri tattare da shi ya ce kai wannan ba maganin mawaƙi ba ce ba maganin boka ba ce ba maganin dukkan wani malamin duba ba ce ba ya ce inna lahu la talawa lalle yana da ɗanɗano idan kana jin shi wa inna lahu la halawa yana da zaƙi ko garɗi lokacin da ake karanta alkur'ani inna alahu la musbir wa inna asfalahu la muhdik yake saman ta kan kamar wata itaciya ce mai ɗaya kasan sa kuwa wato kamar ga waɗansu a korama ta ruwa tana kai kawo da zirga zirga a waje. innahu la ya'lu wa la yu'la an sai dai ya sama ba ai saman shi ba da kafaran maka suka ji haka sai suka burgita suka ce in wannan kalmar ta yaɗo aka ruwaice ta a majalisi majalisi majalisi ta mutane za su yi imani dan kowa ya da Walid ibn Mughira na cikin masu hikima da basiran zamanin su tun da har ya kore wa Qur'ani tuhumar maganan bokanci ko waka to jama'a za su kaskata shi to shi na Abu ce ku kyalin shi ya je ya same shi ya ce na dan ce ka je gidan sai zana a daga can gurin ma ka bi ta gidan ibn abi kabisha manzon Allah wai shine ibn abi kabisha laraba in sun tashi wulakanta mutum sai su ambaci wani boyayyen kakanka wanda ba a san shi ba sai su ce kai dan sanni amma da su duba babanka shahararre da aka sani yace na an ce ka ta can gurin abubakar dan tallafa ma da dukiya tun da shi ma da arziki ne ashe mu sani ba da muna ganin ka bisa arziki ashe abubakar ya fika ka sun koma su kuɗi baya suna cewa ne ya fi shi eh, idan kana son ka zuga mai kuɗi sai ka ce ai duk garin nan kai ko ya san ba ko wanda suka fi dan sai ji dadi wai duk garin nan shi ne ba da duk garin nan shi ne ba gaskiya ne ba dai ne ba shi ne ba to kaga ulidul mugira sai ya fita yace ah yo gashi ma dan saboda dan alkhairin da ya maka har ka fito kana cewa qur'ani kaza ne qur'ani kaza ne ce sam ba haka bane ba haka bane ba wajen kokarin ya korewa kansa zargin tan sai ga to ya kamata ya kare ta kansa dangane da cewa da ya alkur'ani. to shi ne yi ta tunani tunda yace ba gokanci bane ba tsafi bane ba sihiri bane ba kaza kaza ba waka bace ba yanzu duk abin da ake faɗa ya kole yanzu sai ya nemo nasu daban kenan to a nan gurin ka gudu sai ya tunani innahu fakkara wa qaddar sai kina ne to yanzu me zan faɗa dai idan nazo nace waka ce to yanzu na walwale kaina da da nace ba waka bace yanzu waka ce shi ko bai so walwale kansa in nace dokanci ne na yi tufka da warwara kenan to da haka sai shiga tunani fakkara wa qaddar Allah ce fa qutila an tsine masa kai fa qaddar yayi wannan tunani thumma qutila kai fa qaddar karo na biyu an saka la'antarsa bisa ga fassaran kutila a matsayin la'anta akwai malaman da suke fassara kutila da ma'anar an halakar da shi ma'ana halaka ta tabbata a kansa kamar du'a'un alaihi bil halak du'a'un alaihi bil azab an fahimta ko mummunar addu'a ce ta azaba ta hau kansa kai fa kaddar ta yaya wannan tunani ثم قتل كيف قدر ثم نظر sannan ya tsaya ya kalli mutane duk shi ake jira ji mai zai faɗa ثم abasa sannan ya daure fuskarsa wa basar ya murtuke ta saboda da abasa da kuma basara dukkan su murtuke fuska ne sai dai abasa yana da sauki sauki akan wato basara an fahimta ko a basa ya murtuke fuska a matakin farko amma idan aka ce basara matakin ƙarshe kenan saboda mai lokacin da zai faɗi kalmar da ya san ƙarya ce baya son ya faɗa amma kuma ta zume masa larura sai ya faɗa don ya nuna da to kaga zai faɗe ka ne kamar mai shan ɗaci bayan baya son sha sun ma'adubara sannan ya juya baya wasu takbara girman kai ya cika shi an ce masa aito ba dama ne ka fi karfin ka je gidan Allah ka cike kiya ka fi karfin ka je manzon Allah tallafa ma da kaza kai fa qala sai ce in haza illa sihrun yusar ai wannan ba komai bane face sihiri wanda ake ruwaitowa shine ma'anan yusar ma'ana yurwa wanda ake ruwaitowa daga asar ne in haza illa qawlul bashar ce wannan ba komai bane face magana ce ta dan adam amma ba wahayi bane bayan da zace wahayi ne sai Allah ce sa uslihi saqar da sannan zan shigar da shi cikin saqar sunan daga cikin sunayen jahannama takar din wa ma adraka ma takar me ya sanar da kai abin da ake kira takar la tubqi wa la tazar la tubqi ba ta barin wani sauran gaba a jikin dan adam inda azaba ta bata shiga ba wala tazar ko ba ta kyale dan adam ya huta ko da minti ɗaya ko rabin minti kai ta kyale wani wuri a ce ta yi azabar a gaban da baya ta yi azabar a hagu banda banda dama ta yi a a ta ko ina gaba da baya hagu da dama azaba ce tazar ko ba ta kyale mutum ya huta ko da ɗanɗanon lokaci lawahatun lil bashar wato mai kuna ce lil bashar ga fatar jikin dan adam wato tana soye fatar jikin dan adam gaba daya shine lawaha bi ma'ana harraka kamar mubalaga ne sai Allah ce عليها تسعة عشر وما جعلنا أصلا أصحاب النار إلا ملائكة وما سوف يستيقن الذين أوتوا الكتاب يستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنين الذين في قلوبهم وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يدل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر ubangiji ce alaiha ita wutan nan a kanta akwai tis'ata ashar adadi goma sha tara na mala'iku waɗansu suka ce adadin su sha tara waɗansu malaman suka ce shugabannin kenan karkashin kowane ɗaya akwai runduna ta mala'iku wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ika ubangiji ce mu sanya masu tsaron wuta ko gadin ta ba sai mala'iku wa ma ja'alna iddatahum ko ba mu ambaci wannan adadi na sha tara ba illa fitnatan lil ladina kafaru sai dan jarrabar waɗanda suke kafirai dan lokacin da aka faɗa ce a tun da adadin sha tara ne ma ashe abin mai sauki ne wani katon cikin su ma dan farauta sai ya ce ku ji da sha biyar ku ji da biyu ni zan ji da sha biyar ni kadai kaga kudar da lil kafaru ne wani katon dan farauta wai shi ba dama ne li yasaytina alladhina utul kitab mun faɗi wannan adadi na sha cikin alqur'ani domin waɗanda aka bai wa littafi su sami yaqini na cewa manzon Allah gaske yake domin yadda aka faɗi sa tara a cikin alkurani haka aka ambata cikin attaura haka ambata cikin ta littafin annabi isa da annabi musa alaihi salam kaga ya kamata da da lalle qur'ani gaske ne wa izdada allazina amanu imana kuma domin madanda suke da imani su ƙara imani akan imanin su na da yartaba allazina الذين kitaba almu'minun wadanda aka bayyana littafi da da ko mummunai ba za su shakka ba dangane da wannan sako da manzon Allah faɗa mummunai saboda gaskata manzon Allah da suke yi ahlul kitabi kuwa saboda abin ya dace da yadda yake rubuta cikin littafin wal yaqulu allazina fi qulubihim maradun kuma domin waɗanda a cikin zukatansu akwai cuta ka ji suna faɗa wal kafiruna su da waɗanda suka kafirta duk zaka ji suna cewa ma za a rada Allah bi hada masala me Allah yake nufi da wannan misali wai malaiku goma sha tara ya yake nufi da wannan bayani ta Allah ce kazalika yudillu Allah man yasha kamar haka ne Allah ke batar da wanda ya ga dama wa yahdi man yasha kuma yake shirye da wanda ya ga dama wanda ya shirye sai ga mutum ya yi imani wanda Allah bai nufi sa da shirya ba sai kaga mutum ya kafirci wa ma ya'lamu junuda rabbika to ku masu tsammani 19 ne kadai kar ku dauka 19 ne fa kadai wannan fa shugabannin ne wanda ita ce hujjar masu cewa shugabannin ne kadai wa ma ya'lamu junuda rabbika babu wanda ya san adadin rundunar ubangijinka illa huwa sai shi Allah da wa ma hiya ba ambaci wannan adadi ba na 19 illa zikra lil basar sai dan tunatarwa wato dan adam waɗansu malamai suka ce wa ma hiya ita wuta da aka ambata da aka ce lawaha tumul bashar ba ambace ta ba anan illa zikira sai dan tunatarwa lil bashari ga yan adam to ina ga sai mu dakata anan saboda yadda lokaci da abinda muka faɗa zama dai Allah ya kuma mulada wannan muka yi kuskure Allah ya shafe mana